بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله قال المسلف رحمه الله وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin muhibba da ke kofar kaura a jihar katsina a wannan darasi namu na mako mako cikin littafin a التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ɗari bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne majalisinmu na na uku wajen karatun wannan littafi majalisin da ya gabata a yau yau nawa ga wata ne ba faɗa ba yau ishirin da ishirin da biyu ga watan jima'a al'ula hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara kuma shi ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyar shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a majalisunmu na uku a cikin karatu wannan lissafi malam kamar yadda muka ji a satin da ya gabata ya fara magana a kan kashe-kashen mutane inda yake mutane dangane da ayyuka na zuciya sun kafi gida uku ayyuka na zuciya kamar yadda suka kafi gida uku akan ayyuka na gabai hakanan a cikin ayyukan zuciya mutane sun kafi gida uku kashi uku yace akwai zalimun li nafsihi akwai mustasid akwai sabiqun bil khayr zalimun li nafsihi wanda shi ne wanda yake saba wa Allah ta hanyar barin abubuwan da Allah ya umarni da a aikata ko aikata abin da Allah ya hana a aikata al-muqtasid shine wanda yake aikata abubuwan da Allah ya umarce shi da shi na wajibi yake barin abubuwan da Allah ya umarce shi da barin su na haramun sannan attabiqu bil khairati yace mana shi ne wanda yake kusanta Allah da duk abin da yake da ikon ya kusanci Allah da shi na ayyukan da'a waɗanda ba na wajibi ba wato na nafilu yace to waɗannan al-muqtadidu da as-sabiqu bil khairati dukkanin su waliyan Allah ne domin sun tattare kawa da imani as al-muqtadidu da kuma as tsaka tsakatsakiya da kuma wanda ya fice wanda ya tsere cikin aikin alkhairi waɗannan dukkanin su waliyan Allah ne domin waliyan Allah su ne waɗanda suke da imani suke tsoron shi ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun yace to su kansu as-sabiquna mataki mataki ne hawa hawa ne matsayi matsayi ne matsayin annabawa ya fi matsayin siddiƙai matsayin siddiƙai ya fi matsayin shahidai to haka nan su kansu kuma annabawan wasu sun fi wasu haka nan siddiqan wasu sun tara wasu to haka nan salihai su ma mataki mataki ne dukkanin waɗannan kuma waliyan Allah ne to shine yake gaya mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama zakara annabi sallallahu alaihi wa sallama al-ismaini fi al-hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi kaso guda biyu gida biyu wato ya faɗi al-muqtasid ya kuma faɗi as a cikin hadisin da bukhari ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa. sa an abi hurairata daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man aada li waliyan faqad barazani bil muharabati wanda duk ya yi gaba da waliyi na to ya yi fito na fito da ni da yaki wa ma ta karraba ilai da abdi bi misli a da'i man tarattu alai sannan kuma bawa na bai kusance ni da wani aiki ba kamar aikata abin da na farlanta maka ولا يزال عبدي يتقرب الي kuma حتى احبه na ba zai انا ba غشي بين كسنتا da ايكا تنافل fitilu har sai na so shi fa idan ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na so shi sai in kasance jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma hannunsa wanda yake jinka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafarta wacce yake tafiya da ita da ni yake ji wa da ni yake gani wa da ni yake jinka wa shi yamshi da ni yake tafiya wala in sa'alani la u'tiyannahu lalle tabbata hakika idan ya roke ni tabbas zan ba shi abin ya roka wala in sa'alani la u'izannahu kuma lalle tabbata hakika idan ba nan nawaye ne nemi tsarina zan kare shi wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban yi kai kawo kan wani abin da ni bai aikata shi bane taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'min kai kawo na wajen karban eh, ran bawa na mumini ya karahu bauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'atahu ni kuma ina kin saka masa wala budda lahu minhu kuma babu makawa sai ya mutu wannan hadisi ibn taymiya ya kawo mana shi dan ya gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fati ainihin kashi guda biyu na waliyan Allah wanda su ne al-muqtasid da kuma as-sabiqu bil khairat wannan hadisi ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ruwaito toshi daga ubangijinsa shine wanda hadisin da ake kira al-hadith al-qudsi al-hadith al-qudsi kuma wannan hadisi yana daga cikin hadisan da malamai suka ɗan ja in ja a kansu a cikin sahih bukhari wasu malaman sun yi magana akan raunin wannan hadisi saboda a cikin sa ruwayar Khalid ibn Makhlad al-Qaswani Khalid ibn Makhlad al-Qaswani shi ya rawaito hadisin shi kuma malamai sun dan taba Abinda ya shafi lafiyar sa hadisi saboda haka wasu sukan suna raunana wannan hadisi wasu kuma suna cewa hadisi yana da turuk yana da hanyoyi daban-daban bayan ruwayar abu huraira akwai ruwayar anas akwai ruwayar wani anas ba saboda haka ya zo da ruwayoyi daban-daban idan aka haɗa ruwayoyin za su iya tashin hadisin ya zama alal akal hadisi hasan lidaihi cikin malamai kamar ibn rajab kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin fasul bari ya yi wannan daga karshe karshe shek nasiruddin uzani shi ma ya yi wannan bincike wanda ya kai ga sakamakon cewa wannan hadisi ya tabbata saboda haka hadisi ne na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan hadisi Allah madaukakin sarki yana cewa man adani waliyan wanda duk ya yi gaba ya yi siyayya da waliyi waliyi shi da masoyin Allah wanda Allah yake so shi ma yana san Allah duk mumini ne tsoron Allah yana san Allah shi ma kuma Allah yana san dukkan wani mumini mai tsoron ka haka wani walittaka a nan ba wai ana nufin wani abu na musamman ba ba wani abu na daban ba wanda yake ya fita daga ɗabi'a ko ya fita daga abin da aka saba sani a walittaka ana nufin al'iman wa taqwa wanda duk zai yi mumini mai tsoron Allah to ya yi waliyi na ubangiji wanda duk zai ci waliyi na ubangiji zai ki masoyin ubangiji to babu shakka ya saba wa ubangiji wanda kuma ya saba wa ubangiji to tamkar yana fito na fito ne da ubangiji wanda ya saba wa ubangiji tamkar yana fito na fito ne da shi saboda haka <clears throat> za mu ga cewa shari'a ta kan ɗauki aikata miyagun laifuffuka a matsayin fito na fito da ubangiji wanda zai aikata babban laifi kamar ya yi fito na fito da Allah Allah na cewa ayyuhal zina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا قوة الإسكي إيماني وجود أوران الله كبر أبن به سوران ربا إن هر كنت تنشيبوا منه إن كوا بكو أيك تحكى بقى فكوي شيلر فتونا فتونا أبنجي kaga Allah madaukakin sarki sai ya sanya wanda yake cin riba a matsayin wanda yake fito na fito da Allah saboda me saboda yana aikata mugun laifi haka nan waɗanda suke aikata fashi Allah ya sanya su a matsayin masu fito na fito da Allah inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqaddalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilal aw yunfaw min al-ard kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo su masu yaƙar Allah da manzansa inda ma kadai jaza'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yaƙi da Allah wa rasulahu da manzansa kaga Allah madaukakin sarki ya sanya masu tare bayan Allah suna musu kashi suna ainihin ɓace musu abubuwan da suka mallaka wani lokaci masu salwantar da rayuwarsu waɗannan masu gaba ne da masoya Allah sai Allah ya kira wasu masu yaƙi haka dukkan wani wanda zai yi gaba da ubangiji a wanda zai yi gaba da wani masoyin Allah wani mumini mai takawa to kamar yana gaba ne da ubangiji shi da abin da ake nufi da man adali waliya ba wai wasu mutane ba ne waɗanda suka sha bamban da sauran muminai suka sha bamban da sauran masu tsoron Allah cikin kowane lokaci ana iya samun masu tsoron Allah a cikin kowane abin nan al'umma ana samun masu tsoron Allah masu takawa to waɗannan su ne waliyan kamar yadda muka ce illa iyaka walittakar hawa hawa ce ta wani ta ta wani kamar yadda hadisin zai zo ya ƙara bayyana suwaye waliyan da ake magana da su a cikin wannan hadisi da wasu sun ɗauka waliyan ana nufin wasu shehilai ne waɗanda suka zo da wasu ɗariku saboda haka in aka ce wali kawai abin da zai kawo wali tijjani ko wali abdulkadir ko wani wali sauran ka sauran mutane baya ka cikin lissafi kwata kwata wanda kuma ba haka hadisin yake nufi ba hadisin yana nufin dukkan wani mumini mai tsoron Allah dukkan wani mumini mai tsoron Allah wajibi ne akan ka ka wajibi ne ainihin ka ainihin girmama shi ka ba shi haƙƙinsa kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirin فقالوا أبنجد يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يا قوة أن تسكي إيماني تلك وأن يجويا وأدين السبايا ya yi rinta ya ki taimakon addininsa ko ya yi watsi da koyarwar addininsa to da sannan Allah zai zo da wasu mutane waɗanda yake san su su ma suke san shi يحبونه ويحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ما تكتل تتكي لي لتوالؤ دنون سويية جئن قوانس مؤمنين هنا كاقا مدانا لألا يكي سوء يكي سن الله كل ما تسمى مؤمنين ما تكتل تتكي ga muminai ne wannan ita ce sifa ta mumini yana san dan uwansa mumini a zillatin ala al-mu'min kamar da Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah sarki ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa ruha ashidda ala al-kuffar ruha ma'u bainahum ruha ma'u bainahum masu tausaya wa junan su to haka sifar mu'mini take wanda kuma ya saba ma wannan sifa din to yana nuna cewa ya ga layi ya fita daga ainihin sahu na mu'minai wanda iya ya fita daga sahu na mu'minai ya zama kamar mai fito na fito ne da Allah لمن عادى لي وليا فقد آه فقد بارز لي بالمحاربه كما ياي فتو fito فتو لا فتو جميل ubangiji ya fi karfin ya yi fito na fito shi da wani saboda kowane halitta yana karkashin mulkin ubangiji alkhalqu kulluhum ma'suruna tahta hukmi Allah subhanahu wa ta'ala wa qudratihi dukkanin halittu wato gaba ɗayan su na ubangiji suna cikin kamu suna cikin kurkuku na ubangiji sai yadda ubangiji ya sarrafa su saboda haka anan ishara ce zuwa ga cewa dukkan wani wanda zai saba wa Allah to ya ja kan shi zuwa ga halaka domin duk wanda zai ce zai rukuma da ubangiji karshensa shine ya halaka wanda duk zai ce zai ja da Allah to ya halaka kansa shine ma'anar muharaba din anan in dai har zai yaki da ubangiji to babu shakka ubangiji zai halaka shi ubangiji zai gaba da shi zai murkushe shi to shine Allah madaukakin sarki ya ci gaba da nuna suwa ne ne waliyan don kada a bar abin a rufe wasu su ja abin su ce nasu ne su rike su su kaɗai ake nufi da waliyan ko kuma a'a waliyan ana nufin wasu manyan su kawai sauran mutane ko ba waliyai bane ile annabi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin waliyan sun fi guda biyu matakai guda biyu sune al-muqtasid da as-sabiq bil khairat bi idnillah wanda bayanin su ya gabata wancan satin Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma tarattu alayhi bawa na bai kusance ni ba da wani aiki kamar aikata abin da na farlanta masa wanda zai aikata abin da Allah ya farlanta abin da Allah ya farlanta ya kunshi aikata abin da yake wajibi akan mutum ya aikata shi hakan nan ya kunshi barin abin da yake wajibi mutum ya bar shi na haramu. saboda haka maftaratu alaihi anan ya kunshi bangarori biyu bangaren aikata wajibi da kuma bangaren barin aikata haramu. wanda duk yana cikin maftaratu alaihi to babu abin da bawa zai kusanci ubangiji da shi kamar ya kusance shi ta hanya aikata farilla idan ya kasance ya aikata farilla dukkan wani abin da aka ce wajibi ne tilas ne a kai shi aikata ya zama na ya aikata shi sannan kuma ya bar dukkanin abin da aka ce wajibi ne a kansa ya bar shi aikata shi haramun ne a kansa ya kasance ya kaurace ma wannan abin to in yayi wannan to babu shakka yayi abin da ubangiji ya fi so ya yi abin da Ubangiji ya fi so. Kun ga wannan kuma shi ne al da Allah ya faɗa a cikin wannan aya. wanda yake aikata abin da Allah ya ce a yi na wajibi ya bar abin da Allah ya ce a bari na haramu wannan ba shi ne al-muqtasid ba shi ne al-muqtasid kun ga wani bangare na waliyan da Allah ya ce dole a so su ya fito sannan ubangiji ya ci gaba da cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawa na kuma ba zai gushe ba yana neman kusanta ta da lafil filo har sai na so shi kun ga ɗoriya akan aikata wajibi da barin haramu ya kasance kuma yana aikata na filfilu abubuwan da ba su zama mata tilas ba abubuwan da ba su zama mata tilas ba amma kuma Allah yana son aikata su to dukkan ayyuka na nafil filu ya kasance yana yin wannan to kaga wannan ya zo da wani abu kai akan abin da Allah ya farlanta masa na wajibi ya bar dukkan abubuwan da suke akwai ainihin sofanin shakka a cikin su ya bar makruhat ya bar shubuhat kaga wannan ya zo da wani abu kari sama da wanda ya bar haramun kawai abinda aka riga aka yanke hukunci da cewa haramun ne amma kuma ba lalle ne yayi tawarrudi ba yayi ɗan ne wajen barin makruhi saboda kaga wannan mataki ne sama da na farko wanda ya zo da lafil kilo babu shakka ya zo da farilla domin wanda zai zo da lafila amma ya bar farilla wannan rudar kansa yake cikin rudu yake kawai mutumin da zai yi farilla bai yi nafila ba shi ne ya zo da abin da Allah yake so mutumin da zai yi farilla ya yi nafila shi ne wanda ubangiji zai so shi ya ƙara kusanto shi mutumin kuma da zai yi nafila ya bar farilla wannan rudar kansa yake man shagalahu الفرائض عن النوافل فهو معذور ومن شغلته النوافل عن الفرائض فهو مغرور حكم على منسكي سوى ولا دك نافل فلو wanda duk farillu suka shagaltar da shi ga barin nafin filu to wannan yana da uzuri wanda kuma nafin filu suka shagaltar da shi ga barin ainihin a farilla fa huwa mabrur wannan kan kansa yake kamar mutumin da zai tsaya kiyamul layli ya yi ta sallah ya yi ta sallah sai asuba ta fuskantar da asuba sai ya sai ya bacci ba zai tashi ba sai rana ta gudu ana tashi tashi kaga wannan me yayi aikata nafila ya sa shi ya bar farilla to idan ya kasance zai rika yin haka gare ya bar kiyamun laili ya samu ya yi farilla din yawa haka tana faruwa musamman a azumi galibi wani zai fita ta hajji a yi kai da shi ba tsautawa ka gan shi ya kowa tun ba da kazar-kazar ana gamawa kuma ya dawo ya sauri sai ya shiga kuma shi ne ba zai sallah ba sai rana ta hudu kaga wannan ta hakkin sun ta tafi haba an mansura da amfani domin ya kamata a ce wannan ta hakkin din ya kara masa kaimi wajen kiyaye abin da yake na farilla to shi ne abin da ake nufi a nan a nan ba ana nuna fifikon nafila akan farilla ba da aka ce wa ma ya zalo abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ba ana nufin nafil filu sun fi farilla ba domin wanda zai yi nafil filu a nan shine wanda ya yi farilla ya gama farilla shine kuma ainihin zai je ga nafil filu to shi ne wannan shi ne mataki na biyu Shi ne matakin asabiqu bil khairat kaga waɗannan sune waliyan da Allah yake magana a akan su a wannan hadisi man adali waliyan in an ce wane ne waliyi a nan ba wai sunan wani za ka kirawo ba ka ce ana nufin wani da wani a'a sai ka ce ana nufin al-muqtasidu da kuma al-sabiqu bil khairat ana nufin wanda yake aikata farali yake barin haramun ana kuma nufin wanda yake yana aikata farali kuma yana aikata nafila su ne abin su ne waɗanda ake nufi da wannan hadisin kaga waɗannan masu wannan sifa ana samun su a kowane lokaci a cikin kowace al'umma ba wasu mutane ne da ku ba kuma sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama su ne farkon waɗanda za su shiga karkashin wannan sifa din su ne ma za su samu sifar as kuna, bin khairat bi idnillah to shine Allah madaukaki sarki ya ci gaba da faɗar matsayin wanda har ya kai yana aikata nafilfilu har ya samu so na ubangiji domin so na ubangiji shine gaya gayar abin da kake so ka cimma yayin da kake aikata da'a kake barin abin da yake na ma'asiya gayar buƙatar ka shine ka samu soyayya da ubangiji ka samu yarda ta ubangiji wannan shine gayar duk faɗi tashin da mutum mumini yake a duniya shine ya samu Allah ya kushi sai Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum ba wai kake kana san Allah ba a'a Allah ya ce yana san ka shine gayar abin da kake dan ta ce kana son ubangiji wannan wani abu ne da kowa zai iya faɗarsa da fatar baki ta ce kana son manzon Allah abu ne da kowa yake faɗarsa da fatar baki babu ma wani lokaci da ake tutiya da karyar san manzon Allah irin yanzu da a ce haka san manzon Allah yake da a duniya babu yin manzon Allah a mutum ya yi ta tafka aika aika yana da shirka iri iri kuma ya ce shi yin manzon Allah ne kaga a kenan duk wani mushriki ma, zai iya cewa shi yin manzon Allah ne tare da cewa yana warware abinda manzon Allah ya zo da shi na tauhidi kulli kulli yana zazzage shi gaba daya amma kuma safa da yamma safa da marici yana tukiya yana kurari cewa shine masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har za ka ga abubuwa wato yadda suka yadda suka lalace a wasu gurare wato abun kamar ma akwai rashin kunya da tsokana ga ubangiji da rashin ladabi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam samu wato har da wani dan sandan manzon Allah wani ma hukaci ma wajen nan dan da manzo Allah kawai ka bi inda gan cikin hauka yake hada yan yan bangan manzan Allah ka duba dan Allah ko ma yi mutu aka duba a ce ga yan bangan ta ai ana da cewa shi ma shi ma dan banga ne to wai manzo Allah yana da yan banga akwai wasu suna nan ba ta ma irin wake-waken su na yabo da suke kira madini ba ta yin sai sun sha wiwi sai sun bugu suna nan yanzu wallahi a kan sai sun bugu akwai sunan da ake ake kira shi ne wannan masu ina manta gaskiya wani wasan shi anan ko to ba ma ba san mutan shi to shakiyanci wato ana bi ana ganin yana abin da bai kamata ba a tara yara a unguwa a ba su su sha su bugu ya riƙa yi musu waƙa washi washi washi masoyin manzon Allah ana ba shi wani taki shi dan wuri ne yin manzan Allah to ka duba irin wannan tuka da warwara mutum yana rushe abinda manzan Allah ya zo da shi kuma yana cewa masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ya zo gidanku yana rurusa muku yana rusa muku gida yana killa muku wuta kayan gidan da kayan gidan masu tsada suna ta kolewa kuma yana cewa ai shi masoyin ku ne ko kuma ku ya dawo masoyin ku ne kaga ba inda hauka ya kai da kamar wannan mutum yana rushe addinin da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yana tukiya da shi cewa shi masoyin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam har ma ya kasance lokacin da zai saba manzo Allah din lokacin ne ma ake ganin yana nuna soyayya ta ga manzo Allah lokacin da zai fito yana shirka yana keta ainihin tauhidi da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yaki mushrikai na farko a kanta ya kasance lokacin da yake wannan wai lokacin ne ma ake daukan yana cikin shauki da bege na manzo sallallahu alaihi wasallam babu lalacewa da take wannan al'umma da ta kai wannan ainihin mataki tana neman ta zama al'umma irin ta Yahudawa waɗanda suka rika kafafa cewa su masoya Allah ne وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق هو وانا زي كيوانا متاكينا لمن يتاكا إيرا أبن يهودا لنصارى ستكاكا سنة أيكا أيكا لتعاكا إيري إيري أما شاس كيسو أيام ألا نمزو يسن ألا يا كانسي في بعاكا بل da shi dan kula aika aika Allah na muku azaba kuma ku ce to yansa ne to abin da yake faruwa ke yanzu a cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa domin gaskata fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa da tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-qudrati bil qudda hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan sai kun bi hanyoyin waɗanda ainihin suka gabace ku na yahuda da nasara irin duk hanyar da suka bi tsari da tsari sai kun bi wannan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta da za su shiga ainihin ramin damu ko ma sai kun kutsa kun bi su a baya to irin wannan ne yadda yahudawa suka rika cewa su ne masoya Allah kuma su ne yan aljanna su ne yan aljanna wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara suka cika duniya da gurace gurace su ce kaza su ce kaza da fadin rai da suka baki Allah duk ya karyata su ce tilka amaliyu kul hadu burhanakum in kuntum sadiqin magana ce ta hujja duk abin da kace shi ne san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba kawai za a sallama maka eh shi ne san manzo Allah din ba sai ka hujja kawo hujja da take nuna cewa wannan shi ne san manzo Allah kawo hujja da take nuna cewa mai yin wannan in ya mutu dan aljanna ne kul hadu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjojin ku in har da gaske kuke to wanda yake ne na gaskiya shi ne wanda yake samun soyayya ta ubangiji ba wai ya yi da'awar san ubangiji ba ubangiji ya so shi wannan ita ce gaya shi ne karshen makasudin abin da dan adam yake so a faɗi tashinsa da yake a nan doron kasa wajen aikata da'a da barin abubuwan da Allah ya haramta fa idza ahbabtu fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi idan na toshi shi sai in kasance jinsa da yake ji da shi wa basarahu alladhi yubsiru bihi da ganin sa da yake gani da shi wa yadahu allati yabtashu biha da kuma ainihin hannunsa wanda yake jinka da shi wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafa sa da yake tafiya da ita fa bi yasma da ni yake ji wa bi yubsir da ni yake gani wa bi yabtus da ni yake jinka wa bi yamshi da ni yake tafiya malamai sun yi magana akan wannan jumloli wanda a dunkule abinda maganganun suke nunawa kamar yadda alhafiz ibn hajar ya kawo a fathul bari haka alhafiz ibn rajab gabanin shi ba ya kawo shi a littafin sa mai wannan suna fatul bari sanin sahih bukhari da kuma cikin littafin sa jami'ul ulum hikam abinda malamai suke cewa a nan Allah madaukakin sarki yana ishara da cewa ga duk wanda yake kusantar ubangiji to zai zama san ubangiji ya cika zuciyarsa saboda haka abinda zai gani ba zai yadda ya ga abinda Allah baya so ba abinda zai saurara ba zai ya saurara abinda Allah baya so ba haka nan inda duk zai tafi ko kuma duk abin da zai kama da hannunsa ba zai kama abin da Allah baya so kama ba zai aiwata hannunsa a cikin abin da Allah baya so ya ga hannunsa a ciki ba haka nan ba zai yi amfani da kafafuwansa ya je gurin da Allah baya so ba zuciyarsa za ta cika da ganin girman ubangiji da haiba da jalala ta ubangiji wannan shine abin da hadisin yake nunawa wato duk gaban duk gabansa gaba daya za su saduda za su ainihin miƙa wuya ga ubangiji wannan shi ne abinda a hadisin yake karantarwa ba yana nuna cewa Allah zai zama su zai zama shi ba kamar yadda ainihin wasu suka zo suna da'awa waɗanda ibn rajab ya kirawo ahlul hululiyya wal ittihadiyya masu cewa Allah na sauka jikin wani ko kuma Allah na haɗewa da wani ya zama Allah su zama Allah su duka waɗanda kuma ibn hajar ya kira su da ahlul zayyi wato zamammu karkatattu karkatattu suna ɗaukan wannan hadisi don su yi amfani da shi a mummunan manufarsu ta cewa Allah na bayyana a cikin surar ɗan adam wai suka ce kamar yadda jibrilu alaihi salam yake bayyana a surar da'iya da ya kalbi to wai haka nan shi ma Allah yakan bayyana a surar ɗan adam don haka idan wai ɗan adam ya kai masu wajen gyara zuciyarsa da ibada to ya zama shi ma Allah har ta kai ɗayan su yana cewa subhana man azhara nasutuhu nasutuhu sirra nahutuhu sirra kana nasutuhu sakhili hatta bada fi khalqihi zahiran fi surati al-akhir wa shari wato sarki ya tabbata ga wanda allantakarsa ta fito da mutuntakarsa mai haske wato allantakarsa ta bayyanar da mutuntakarsa har sai da ya bayyana cikin halittarsa a cikin surar wanda yake ci yake sha wato a surar dan adam kaga wannan kafirci ne shi ne kafircin da Allah ya kafirta Yahuda da Nasarar a kansa cewa wani Allah ba Allah ba لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم Allah ya kafirta su saboda sun ce annabi Isa dan Maryam Allah ko kuma Allah ɗaya uku ne Allah ya kafirta su ce sun kafirta to idan waɗanda za su ce Isa Allah ne ko su faɗi abu abin nan ko su ce Isa da da Maryam alloli ne ko Allah uku ne Allah ya ce sun kafirta ina ga wanda zai ce kowa ma Allah ne haka babu shakka idan akwai idan akwai kafirci to babu kafircin idan a wato babu kafircin da ya kai wannan kafirci idan har abin da yahudawa da nasara suka yi a kira shi kafirci to babu shakka kafircin waɗannan ya fi nasu zama kafirci saboda haka waɗanda suke da aƙidar kululu ko aƙidar ittihad suna ɗaukan wannan hadisi a matsayin hujja cewa da Allah da halittarsa babu bambanci domin ya ce kuntu sam'a hulladi yasma'u bihi wa basara hulladi yabsuru bihi yusiru bihi suka ce Allah ya ce zan zama jinsa wanda yake ji da shi saboda haka jinsa jin Allah ne ganin sa ganin Allah ne tabawar sa kabawar Allah ne saboda haka shi ma Allah ne to ibnu taymiya a cikin littafansa daban-daban kamar a cikin al-istibasa da kuma ainihin a cikin fatawa ya yi raddi akan wannan mummunar akida akida ce da dukkan wani mai hankali ba zai taɓa yarda da ita ba dukkan wani wanda Allah ya bar shi da lafiyayyen hankalinsa ba zai yarda da wannan akida ba ibnu taymiya ya yi raddi akan wannan a cikin littafansa daban-daban yake cewa a wannan hadisi shi kansa za mu iya za mu iya za iya daukar raddi akan masu waccan akida za mu ga anan Allah madaukakin sarki ya bambance tsakaninsa da makaluki bai nuna abu ɗaya bane a farkon hadisin ke man adani waliyan kaga akwai shi akwai kuma waliyinsa kaga waliyin ba shi shi ba ko kaga tun daga nan ubangiji ya nuna waliyi masoyin Allah duk yadda zai kai ga matsayi ba zai zama shine Allah ba sannan ya ce wa ma ta farraba ilayya abdi kaga ya kira shi ne bawa kaga a ce ba yadda za yi ya zama Allah shi kansa hadisin yana rushe wannan akida da. ya kirawo duk yadda mutum ya kai da soyayya ga ubangiji da kusanta ubangiji yana nan a matsayin bawan ubangiji Allah shi ne arrabu shi kuma al'abdu saboda haka ya bambance tsakanin kansa da waliyinsa da aduwinsa kaga sun zama su uku kenan akwai Allah akwai kuma masoyin Allah akwai kuma makiyin Allah maɗaukacin sarki sannan kuma ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi kuntu kaga da yana komawa ga ubangiji abu wannan dalilin na kuma yana komawa ga gabawa kaga sannan ce wa ma ta ga ilayya 'abdi bi mithli ada'i ma a alayhi kaga a wannan magana an nuna akwai wanda yake kusantar Allah akwai wanda ake kusanta akwai ne kusanta akwai wanda kuma ake kusanta ne kusanta shine gawa wanda ake kusanta kuma shine Allah yace fa idza abaqtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi bai ce kuntu iyahu ba bai ce kuntu iyahu ba bai ce na zama shi ba da ake na zama shi sai ka ce ya zama shi ma ya zama Allah yanzu bara ana wani taro na tsufaye wani ya tashi yana yi wa sarki firari duk duniya a duk wani abin nan a fatan gari ana ji ta kafin watsa labarai to yake cewa ya Allah ka zama jin sarki ka zama ganin sarki ka zama kaza sarki sai ya Allah ka zama sarki wallahi ba wanda ya motsa cikinsa wai ya cewa yayi ba daidai ba sai Allah ka zama shi to kaga shi dan wani da wujudi ne dan mai ganin kowa Allah ne kuma ana gani shi a matsayin musulmi har ana an bashi limanci Allah ya sauke yanzu kai sallah a bayan wannan Allah ka gama yawo saboda haka abinda malamai suke faɗa shine idan ta ka zo wa fatul bari na ibnu rajab da fatul bari na ibnu hajar da jami'u ayyuma shikam da sauran littattafan da ake shannin hadisin za ka ga malamai na Allah suna ba da bayani kyakkyawa game da fahimtar su ga hadisin babu wani wanda ya ce hadisin yana nuna bawa zai zai riki zai zama Allah kuma karshen hadisin har ila yau yana kara tsayyata wannan akida yake cewa wala in sa'alani la u'tiyanna wala in sa'alani la u'tiyanna lalle tattace hakika idan ya roƙe ni zan bashi kaga akwai bawa wanda yake roƙo mai bukata akwai kuma ubangiji wanda yake mawadaci mai bayarwa kaga a ce da bawa mai bukata mai roko da ubangiji wanda yake mai bayarwa mawadaci a ce kuma sun zama da kaga ba zai yi ba to wala in ista'azani la u'izanna lalle tabbata hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi kaga a akwai akwai bawa mai neman tsari wanda yake cikin fargaba da tsoro akwai kuma ubangiji wanda yake bada kariya wanda yake mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi kaga a ce a daidaita bawa wanda yake mai rauni yana neman kariya da tsari da wanda yake ubangiji shi wanda yake a ainihin mai karfi wanda babu abin da zai gallabe shi mai bada tsari mai bada kariya a daidaita su a ce dai suke kaga babu haukan da ya kai wannan fadar ma'aiki sallallahu alaihi fadar Allah madaukakin sarki a wannan hadisi na kulsi da yace wala in sa'alani la ufiyanna wannan yana nuna matakin da shi wannan bawa ya kai kamar yadda muka ce matakin kusantar ubangiji da walittaka mataki mataki ne ko wanda za su kai matakin idan sun yi roƙo tabbas Allah zai ba su idan sun roƙa Allah zai ba su zai ba su abin da suka roƙa ko kuma ya ba su wani abu kwatan kwacinsa amma roƙonsu ko addu'ar su ba za su faɗi kasa banza ba ko dai ya ba su ainihin matlo ko kuma ya ba su wani abu kwatan kwacinsa amma addu'a ba ta tafiya haka nan akwai waɗanda suka shahara cikin sahabbai da magabata da zamanto wasu mujabi addu'a idan sun yi addu'a to ba ta faɗuwa tana karkuwa ya zo a cikin bukari da muslim hadisin rubayya bintin nazar lokacin da rubayya bintin nazar ta karya haƙorin ainihin wata wata kuyanga sai masu kuyanga zaɗin suka kai ƙara gun annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa rubayya bintin nazar ta karyawa ku yangar su haƙori haƙorin gaba shi shikenan sai su ɗan uwar rubayya sai suka nemi cewa a karɓi diya ta wannan haƙora da aka karyawa abin nan ku yangar su sai suka ce su da aka karɓi diya ba ba su karɓi harshe ba ce to shikenan ku yace mana sai suka ce ba za su yace ba su kawai kitati maza ce ya ala kitabullahi kitabu يا أنس أجد أن لا يوجد التعليقات في سفينة كتاك معناه أقول أنت إذا ماذا أكيد لك أنس ابن النذر نوعا ربيع بنت النذر سيدة أبا أن الله عليه وسلم سيدتي أتوك شو سنية ربي يزد أن كي أقول أنت لك والذي بعثك بالحق لا تفتر سنية ربيع فدوبا قلنت هاي شو نالا إيه ga wanda ya aiko ka da gaskiya ba za a karya haƙoransa na gaba kaga yaran rantsuwa haka na faruwa sai mutanen suka ce to sun yadda a za su biya sai annabi ya duze shi yake inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abara lalle daga cikin bayan Allah akwai wanda tabbas in yayi rantsuwa ga ubangiji sai ubangiji ya kusa da shi wannan ah, Anas ibn nadar shi ne wanda aka kashe shi a yakin uhud kuna tuna kisan lokacin da aka yi ta fafatawa yaki yayi zafi kura ta turmiki har ma aka dinga yaya cewa an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fikke ta musulmi da dama aka kashe wasu a wannan lokacin ya shiga aka yi ba ta kashi lokacin da aka zo ana duba waɗanda aka kashe aka gan shi kwance aka ma gane aka ma kasa gane shi saboda tsara da suka da yake cikinsa babu wani bangare a jikinsa face akwai tsara ko suka aka iya kasa gane wane ne kafin haka ta faru wato kafin ya kai kasa a kashe shi ya kashe wajen mutum mutum nawa ya kashe wajen mutum goma cikin cikin cikin arna yana tsakiyar su ba wanda ya gane shi sai yar uwarsa din nan rubayya bint magar sai take ta iya gane shi ita ma ta ganan kafin sa. to wannan shine annabi al-anas ibn al nadr kaga yayi rantsuwa Allah kuma ya kuɓuta da rantsuwarsa wala in sa'alani da uqiyanna ya tabbata cikin sayyid sayyid musaddaq na hakim hadithin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kan min da'ifin mutada'if zai simrai law aqsama ala Allah la abarra minhum al-bara'u bi malik wato da dama akan samu mai rauni wanda ake wato wanda yake mai rauni kuma ana raunana shi wato ba a ɗaukar shi wani abu zai tambayi yana sanye da wasu tufafi waɗanda suke matattu a jikinsa amma da zai yi rantsuwa ga Allah sai ubangiji ya kubutar da shi annabi ce daga cikin su akwai albara ibn malik albara ibn malik bara ibn malik shi ma yana daga cikin waɗanda in sun yi rantsuwa Allah zai yi abu kaza sai ubangiji ya kubutar da su yayi wannan abu rubba ash'ata akbara madfu'an ala al-abwab مدفوع على الابواب لو اقسم على الله لابره sautari za ka ga wani birin gitsatsa haka ba wani cikin tsari ba akubara yana da kura tare da shi kuna kuna kan hankali yana yana abin kura tare da shi madfu'in ala halin abuwa in ya zo guri ba a bane shi ya shiga inda ake duk taro aka gan shi sai a kore shi kai wa ne ya ce ka ba ma za a saurare shi ya yi bayani ba amma annabi ce dawa sama alam ba da asama saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah da zai yi rantsuwa da Allah to sai Allah madaukakin sarki ya kubutar da shi albara ibnu malik wata rana ana cikin fafatawa da mushrikai musulmi suka zo wajen suka ce aqbil ala rabbik sun san ga irin martabar da yake da ita karan sai ubangijin kai zai babu nasara wato in aka ji abu ya firnike sai da suke kai rantsuwa ubangijin kai babu nasara sai ya rantsi ya ce aqsamtu alayka ya rab lama mana'ta la askafana askafahum ya ubangiji na rantsi lalle ka ba mu nasara a kansu nan da nan sai suka samu nasara wa goma da aka zo aka shiga artabu suka kuma dawowa suka ke da Allah ka rantsi da ya ubangiji na rantse ka ba mu nasara a kan ni kuma ka ɗauki na a wannan karo na biyu a kai shiga duba ko kuma ban san zuwa za su ba haka nan sa'a ibn abi waqqas sa'a ibn abi waqqas sai daga cikin al-bashari da janna shi ba yana daga cikin wadanda in sun yi addu'a sai ta kama ba ta fasuwa wata rana wani mutum ya yi masa karya sai yake cewa Allahumma إن كان كاذبا فأعمل ذكرة وأطل عمره وأعرفه للكتاب فأدي يقول مقول الأبد أستثياء بجيج إنك ليايكي كما كان تتجنسا كتوي تنالوسا كما كيف عشيش في الكتنا فأصاب الرجل ذلك كله أبدا بيان فتاة سيدي فكان يتعرض للجوارح idan yan mata suka fito sai rinda musu a guje ya kuma ta kufkuto amma sai yan mata a cikin al'unguna, yana cewa shaykhun kabirun maktub asabatni da'watu sa'ad yace tsoho ta kubda ni an fitile ni addu'ar ka ta kama ni wannan hadisi yana cikin bukhari riwayar jabir ibn samura wata rana sa'ad ibn abi waqqas ya ji wani mutum yana zagin sayyidina ali sai ya masa mummunar addu'a ta Allah ka gama da wannan mugun mutum nan take sai ga wani raƙumi, ya balle ya arto yana zuwa ya banke wannan mutum ya mata kanka sai da ya mutu haka nan sa'id ibn zaid shi ma daga cikin al-mubashshiri da janna to shi ma yana daga cikin mujabi ad-da'wa wata rana wata mata sai masa rintan gonarsa yana da fili matan nan sai runtu ta ce lalle za ta ne ya ja ta ja sai ya sakan mata shi ke nan sai maka addu'a ya ce Allahumma in kanat kadibatan fa a'mi basaraha wa qulha fi ardiha ya Allah in matan nan makaryaciya ce to ka makantar da ganin ta ka kashe ta a wannan bi kasar ta ta fa'aliyat sai ka sabaka wata wani lokaci da daddare tana tafiya cikin wannan gonar sai kawai ta fada cikin rijiya ta mutu iskar tara nan cikin sayo musulun haka nan daga cikin mujabun dawa akwai al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami wani wanda ya shahara a cikin ainihin tabi'ai da karama shi ne wanda suka yi tafiya akan ruwa ruwa ba tare da kwale-kwale ba a'a taka kamar da kake taka kasa ko shimfiɗa haka da taka ta tsallaki al'ala ibn al wata rana ya fita cikin wata rundina sai kishi mai tsanani ya kama rundina nan ba ruwa sai dai sallah addu'a suna yin dan tafiya da kaɗan sai suka samu wasu ƙoramu wanda sun cika da ruwan sama har suna gudana wannan rundina suka sha ruwa suka cika ainihin salkokin salkunansu kanar suka yi gaba kaɗan sai wasu daga cikin ainihin wannan rundunar da suka ci ba su dawo ga waɗannan ƙoramu domin wataƙila su ƙara cika wasu kankan nasu suna dawowa sai suka sami gurin kara a bushe kamar ma ruwa bai taɓa sauka a gurin haka nan abu muslim al-khawdani ɗaya daga cikin tabi'ai wanda shi ma ya shahara da irin wannan abu muslim al shi ne wanda musailama ya sa aka jefa cuta amma ba su ci ba har sai na umar yake cewa na gode Allah da bai kazo raina ba har sai da ya nuna mun abin da ya faru ga annabi Ibrahim alaihi salam akan ɗaya daga cikin al'ummar Allah sallallahu alaihi wasallam yakan wuce abin nan a barewa ta kan zo ta wuce ta gabansa yara su zagaye su ce abu musulun kai addu'a Allah ya tsara bare wanda ya tsayar da ita mu je mu kama sai addu'a sun je su kama barewar a tsaye tak ta kasa ta kasa mutu ya taɓa yi wata mata addu'a wacce ta ɓata mata iyalinsa yana zaune da matar salami lafiya tana masa biyayya wata muguwa algunguma ta zo ta lalata masa ɗabi'un matarsa sai ya mata mummuna addu'a ya ce Allah ka tafiyar da ganinta ta zama makauniya kaga ba za su dinga zuwa gidansa ko da yaushe ba dan take idan ta makanci hankalin ta ya tashi ta zo gurinsa tana ta lallashinsa tana cewa da Allah ya ji kanta ba za ta kara ba shi ne ya addu'a Allah ya dawo mata da ganinta ya dawo mata da ganinta shi kuma Allah ya gyara masa matarsa hakanan Abdullahi ibn Mutarrif ibn Shakhir shi ma ɗaya ne daga cikin mutanen da Allah yake karɓar addu'a su ba ta faduwa wata rana wani mutum ya yi masa ƙarya Abdullahi yake cewa in kunta kadiban fa'ajjil Allah hatta ya kai in wani in dai ƙarya kake Allah ya gaggauta kashe ka nan take mutumin ya faɗi Hassan al-Basri shi ma yana daga cikin waɗanda Allah yake karfa addu'ar su hasan al wata rana wani dan bid'a mu'tazili ya dami su ya dame abin nan su kun sai dan bid'a ba san ba san zaman lafiya to shine suka je suka gaya wa hasan al-basri sai addu'a shi Allah kai mana maganin sa nan da nan sai da ya kama shi ana tafiya aka ga ya zube aka kwashe shi langalanga har zuwa kama a je gida ya mutu haka nan Muhammad ibn Munkadir yana cikin waɗanda Allah yake karɓar addu'a suna nan da dama daga cikin ainihin bayi na kwarai waɗanda suke suke ainihin da wannan karama din idan sun roki ubangiji ubangiji yana ansa addu'a sai dai suka yi haƙuri sautari suka yi hakuri da jarraba da ubangiji yake musu ba su cika yin addu'a ba suka rika wannan makamin su yi ta ainihin bulala da shi ba kaga lokacin da aka rufe Ibrahim al-Taymi Ibrahim al-Taymi lokacin da Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya rufe shi yana daga cikin masu wadanda sun yi addu'a nan da nan kamar saran takobi aka ce da shi to kai addu'a mana ga wannan alzalimin ke saboda me zan yi addu'a ya raba ni da abin da nake samun lada a kansa to wannan jarraba din a sa shi a kula lada yake samu ya zai addu'a a raba shi da abin da yake samun lada a kansa wata rana sa'id ibn jubair sa'id ibn zubair shi ma yana daga cikin waɗanda addu'ar su ba ta tafiya haka nan yana da wani zakara zakaran duk sanda abin duk sanda ya kwanta bacci zakaran yakan yi in lokacin tashin sai zakaran yakan yi shara ya tafi shi sai wata rana zakaran nan bai yi shara ba har lokacin tashin sai ya wuce da ya tashi sai yake cewa kafa an ba mu sauka kai wannan wannan zakara Allah ya datse wannan murya ta ya katse wannan murya ta. daga ran nan zakar ya bai fara shara ba babu ta tafi ko kada ka sake yin wani addu'a irin wannan ba ga yau abin da ya same shi baya irin wannan to suna da hakuri idan abu ya same su su yi hakuri ba sa ainihin yawan addu'a irin wannan to duk wannan mataki ne na kusantar ubangiji mutum yana kusantar ubangiji har ya kai matakin da shi ma ubangiji zai ce wala in ta'ala ni la u'tiyanna wala in ista'ala ni la'u'izanna lalle tabbata hakika idan ya ne ya roƙe ni zan bashi kuma lalle tabbata hakika idan ya nemi tsari na zan tsare shi الله تقول ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قصد نفس عقلي المؤمن ban taba kai kawo ga wani abin da ni ne aikata shi bane kamar yadda ne kai kawo game da karɓar ran bawa lamuni ya karahu mauta yana kin mutuwa wa akrahu musa'ata ni kuma ina kin muna na masa wato saboda mutuwa wani abu ne mai tsanani sakaratul maut tana da tsanani lokacin da aka sallallahu alaihi wasallam zo mutuwa sai yake ainihin sa hannunsa a cikin ruwa yana shafawa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakara la ilaha illallah inna lil mauti la sakara lalle mutuwa tana da ainihin maye وكتن كان مسلم لما أتي موشي كما هو ذي مسلم أيضا ولما أتي صلى الله تعالى عليه وسلم حكى يجو سوى هناك ولو النبي ما ماذا أفتا أنت هي شيء سالوك تندى عمر ابن العاص يكي تلما قادم سوى ندى وهي جنسا فانت يكن تنبيش يتو يا يا كتي يتي أجلني كأنني أتلفت من سلم بإفرح ji nake kamar ina shaƙan numfashi daga ƙofar allura wa ajidu ka anna shauka yujarru min min kadari ila hanaci kan ji kamar ana sa wata wani reshe ne mai kaya ana jan shi daga kafafuwa na zuwa kaina to haka suke sifanta ainihin ainihin mutuwa suna jin kada da tsanani amma za ka samu duk da haka magabata suna cewa suna roƙon Allah kada ya sauƙaƙe musu mutuwa Umar ibn Abdulaziz yana cewa ba zai ru ana akrabu an as'ala Allah an yuhawwila alayya sakaratul maut لأنه لأنها آخر ما يكفر به عن المؤمن. بغير وبين كده كان أكيد أن سوق يكون wato maye ɗanɗanon azabar mutuwa fi saboda ita ce dama ta ƙarshe da za a kankare mumini dai fukuta sannan kuma saboda irin abin da Allah zai rika nuna wa mumini a wannan lokacin na gidan aljanna da ni'ima da aka tare masa sai ya ji cewa wannan zafin mutuwa baya ba ba ba wani abu saboda Allah Allah yake a gama daukar ran zai zai samu wannan abin mai da aka sabanin kafiri sabanin mugu lokacin da ake ɗanɗana masa kuma azabar mutuwa a lokacin kuma ana nuna masa wani abin da ya fi wannan tsanani ana cewa da can fa a gama da wannan fa sai ga sai kuma wani wani wanda ya fi shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa wanda lokacin da ake zara ran ana nuna masa abin da zai fiske bayan mutuwarsa sai ya je yana son mutuwa ba wai mutum yana nan lafiyar sa bai je yana son mutuwa wannan tabi'a ta dan adam kowa baya son mutuwa sai ta aika lokacin da ta ji wannan hadisin take cewa ya rasulullahi kullu la yakrahu al-maut dukkan mu ba ma son mutuwa da kuma ka ce wanda yake son saduwa da ubangiji sai ubangiji ya son saduwa da shi wanda baya so sai ubangiji ya ji baya son saduwa da shi shi kullu la yakrahu al-maut ya aika ba haka ake nufi ba lokacin da bawa yake cikin mutuwa a ubangiji yana nuna masa abin da ya da masa na na ni'ima idan mumini sai ya ji yana son a gama karɓar da shi dan yake iske wannan ni'ima da Allah ya tanada masa to wannan shi ne habba lika Allah ba wai karan farko ba ka kana son mutuwa la'i annabi Musa ba ya fara mala'ikan mutuwa bare wani da magari annabi Musa yana gidansa kawai wani ya duro yace zan dauranka kawai ya kwashe shi da bayi shi ne ya koma zuwa ga Allah ya faɗi cewa to ban gashi abin da ya faru annabi annabi Musa ya mani shi to shi ne Allah ya wahayi da annabi Musa ya ce to ka maru mala'ika mutuwa ba ka san mutuwa to hannunka akan ainihin bijimin sa iya abin da adadin da kafin hannunka ya rufe na gashin bijimin sa din iya adadin yawan sa to an baka shekaru wannan adadin. Ujira Ubangiji za ku san in sadu da kai. saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko shi ya zo karɓar a nan ya faru saboda bai san waye ba har kawai mutum ya ya jiro gidan kai ce ya ce ba ni ranka kai ai dole ba bin da ya fi ma sai kai ya Allah ya ce wanda ya je ka muku gida ma kuka jefe shi idanunsa suka tsiyaye eh, idanunsa sun tsiyaye a banza ina ga wanda zai duro ya ce ba ni ranka a wancan lokacin mala'ika ya kan bayyana a surar mutum ya ya ce zai je malakul mauti ya zai ce a ba shi ne to tun daga wannan lokacin suka iya daina bayyana sai mutuwar ta zo Ku kaga idan annabawa ma sukan yi haka ila kuma ga wanda ba annabi ba ba ma lokacin da aka zo karɓar ran duk tsananin karɓar da duk tsananin da ake ji na karɓar ran ba wa mujini saboda abin da yake gani na ni'ima sai ya je yana son saduwa da ubangiji wanda yake kuma kafin sai ji baya son saduwa da ubangiji to wannan yanayi na rashin na tsanani da yake faruwa ga mujini mujini ba ya jin daɗin wannan tsananin to wannan rashin jin daɗin lashi shi da ubangiji yake magana a nan shi ma baya so to amma mutuwar ta zama tilas kullu nafsin za a kafin ba ba ka rattatu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdu nafsi abdi al-mu'min ba ban yi kai kawo ga aikata wani abu wanda ni ne aikata shi bane kamar yadda dai kai kawo game da karbar ran bawa na mumini ya karahul mauta yana jin mutuwa wa akrahu muta'atahu ni kuma ina kin bata masa wala budda lahu minhu kuma lalle sai ya mutu Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ka ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ka ya kalma mana abinda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana ka nuna mana daidai domin mu aiki da shi wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa muna kara jaddada abin da ɗan mai jawabi yanzu ya faɗa da cewa waɗanda suka yi wannan kokari tun daga kan shi shugaba malayakun musa har zuwa kan su waɗannan ma'aikata da irin haɗin kan da suka bayar da irin ƙoƙari da suka yi na wajen su sun sassauta da cewa wani umarni ne zo musu daga sama wanda ya fi karfin su amma duk da haka suka dan su a matsayin waɗanda suke kan wani kadar wata iyaka da za su ba wa musulunci kariya a wannan guri suka ga cewa ya kamata su yi aiki da wannan dama muna fatan Allah madaukakin sarki ya sakanta musu da alƙairi haka nan so kan so a ma'aikatan KTTV waɗanda suka ɗauki nauyin sa wannan darasi da muke yi tun lokacin da suka fara ɗaukar har zuwa yanzu ba tare da kakkautawa ba kuma fi sabilin lahi Allah madaukakin sarki ya sanya musu wannan a cikin mizanin ayyukan sura na gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shi ne sababin tsiransu ya albarkaci rayuwarsu da ta zuriyar su gaba ɗaya waɗanda duk za su taimaka wajen yada addinin musulunci a ko ne ta kowace irin hanya ce muna fatan Allah madaukakin sarki ya ba su karfin gwiwa ya kuma yalwata musu cikin arzikinsu Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu gaba ki wannan yana cewa dan Allah ina son ƙarin bayani akan hadisin da yake cewa lalle ana yi wa mamaci azaba saboda kukan da danginsa suka yi mishi kuma da shi Allah yana cewa wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba babu shakka wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba sannan kuma mutum ana ba shi ladan aikin da ya yi ko zunubin aikin da zunubi na aikin da ya yi wa Allah ta lishin san illa ma ta'a wa anna sa'ayahu sawfa yura da wancan hadisi hadisi ne sahihi yana cikin bukhari yana cikin muslim al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi al-mayyit yu'azzabu bima niha alayhi inna al-mayyit la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi mamaci ana masa azaba da kukan da dangin su suke yi masa malamai sun yi bayani iri iri daban-daban wajen fassara wannan a sai da suna aisha tana cewa ba a ji hadisin daidai ba kafiri ake cewa ba a kowane mamaci ba amma dai abinda ta faɗa ɗin ba shine daidai ba saboda sauran sahabbai sun ruwaito shi ba maganar kafiri ba kawai ko kowane mamaci to anan malamai suka ce to gashi kuma Allah ya ce ba a kama rai da laifin wata rai shi ne wasu suka ce yu'azzabu wasu suka ce azaba ce ba wai irin azaba ta wuta ba ko ta duka a'a kasancewar ya shiga kabari kuma yan uwansa suna masa dai suna masa kuka wannan kuka din zai rika sa masa bakin ciki a cikin kabarinsa na abin da ya bari wato na rashin sa a cikin iyalinsa wasu sun fassara shi da haka wasu kuma suka fassara shi da cewa abinda ake nufi mamacin da ya san cewa iyalansa za su yi masa wannan amma bai karantar da su ba wato wanda bai karantar da iyalansa cewa idan an mutu ba ba kyau a dinga yin kuka kukan da ake nufi ba wai kuka na zubar da hawaye ba wannan rama ce da Allah yake sanya ta cikin zukatan bayan sa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam lokacin da ɗansa Ibrahim ya mutu an gaishe yana zubar da hawaye ke wannan rama ce da ubangiji ya saukar da ita a cikin zukatan bayi kukan da ake nufi lokacin da mutum zai buɗe miliyan da yana ta kuka ana ta jin karajinsa wannan shi ne kukan da ake amma abin da ya shafi zubar da hawaye wannan ya fita daga ainihin kudura ta ta adam adam zai yi lokacin da mutum ciki ya rufe shi sai ya zubar da wannan hawaye amma kukan da ake magana a kansa shine lokacin da mutum zai daga miliya yana kuka wa kila ma har yana yin wasu kalmomi da basu dace ba sai ya ce to ya shiga uku tun da ya rasa wannan mamaci to kuma shi kenan shi da rayuwa mai daɗi har abada da manta da Allah kamar cewa babu Allah wanda shine zai tallafe shi ya tattale shi a bayan wannan mamaci na shi to irin wannan kukan malamai suka ce shi ake nufi kuma wanda ake yi wa azaba shi ne wanda ya san cewa za a yi masa amma bai karantar ba saboda haka ana masa azaba ne san rashin san gajiyawa wajen karantar da wanda suka fiye san cewa za su yi laifi a bayansa a dalilinsa shi ya sa za a yi masa azaba ko kuma a'a wanda ma ya yi wasiki ya ce in ya mutu a yi masa kuka lilin kaga wannan shi ya yi umarni ne ma da mummunan aiki wannan kuma a jahiliya haka suke yi a jahiliya haka suke kamar yadda abda ya turfa da abd yake cewa ƴar uwarsa idan mitu fabtini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-bayda ya umma ma'badi cewa idan na mutu ki yi mun kukan da ya cancanta ba ka har har ɗauko masu kuka ake akwai mata waɗanda su sana'a suke nan anniya ana kiran sa anna'iha ita aikin ta kenan ta zo ta yi kuka da hawaye a biya ta saura ka wanda ya isa yana dangin kana da kuɗi to shine wanda za a ji masa kuka a jahiliya suna wannan kaga wannan wasiya yake idan ya mutu a yi masa kukan da ya cancanta kar ma a yi masa kuka ɗan kaɗan a yi kukan da duk gari zai cewa ai wani ake wa kuka ya mutu ce wa sufi alayya zai ba sannan ya ga sun sabuwarki rigar rigarki saboda ni ya umma ma'abadi to malamai suka ce kaga irin wannan ba abin da zai hana ba za a yi masa azaba ba shi ba yake wasu cewa a yi abin da aka ce ka yi kaga wannan an kama shi ne da laifinsa ba an kama shi bane da abin da ba shi yayi ba wannan shine dai bayanan da malamai suke kai kan wannan hadisi amma hadisin ya inganta wannan kuma yana cewa wai dan Allah ba ma sallama a ya yi sallama a can gefe guda assalamu alaikum Ya yace malam wai dan Allah me yasa a kullum kuka tashi sai ku rika kira mu mushrikai ke kuma dole ne wai sai na ce ni dan izala ne sannan sunnar da nake yi za ta inganta mu dai ba wanda muka muka duba shi muka dube shi muka ce da shi musulmi a abubuwan duk da karatu ya zo kansu za mu faɗa ba mu muka rubuta ba Allah ya faɗa manzon sai ya faɗa za mu canza saboda ka abin da muka gani a rubuce za mu karanta mu ba mu nuna wani mun cewa na ba ba mu faɗi wani mutum muka ce da shi muke ba ko wani ko ɗan an wata unguwa muka ce unguwa ko ɗan wani gari ko wani layi ba mu kira wannan ba dan ne za ka karbu abinda muka karanta shi muka fassara babu abinda muka faɗa haka nan tsayin kanmu haka kawai muka dubi wani aiki muka ce shirka ne alhalin ba Allah da manzansa ne suka ce shirka ba wanda in muka yi haka mun yi laifi mun yi shishigi ka dubi abinda Allah bai kira shi shirka ba ka ce masa shirka ko ka dubi abinda ba a kira shi kafirci ba ka ce masa kafirci in kai haka kayi wa Allah karya wa man azlamu mimman istara ala Allah kadiba babu wanda ya kai zalunci kamar mutumin da zai wa Allah karya duk wanda zai kira abin da ba kafirci ba kafirci yayi wa Allah ƙarya duk wanda zai kira abin da ba shirka ba shirka yayi wa Allah ƙarya to haka nan al'aqsu al'aqsu bil aqs haka nan ba daidai bane Allah ya ce abu kaza kafirci ne ko manzon sai ya ce abu kaza kafirci ne ko Allah ya ce abu kaza shirka ne ko manzon sai ya ce abu kaza shirka ne kai kuma ka ce ba shirka bane ka ce san annabi in kai haka kai wa Allah ƙarya kai saboda ba wanda ya isa ya canza ayar ubangiji ba wanda ya canza hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ka mu karantarwa muke yi ko ba mu wa'azi muke ba yake hukunci ba ba wanda muka je muka kamo shi muka zo muka yanke masa hukunci cewa yayi shirka amma abin da duk nasi ya zo da shi ba za mu iya canza ba mun sha magana akan hukunci daban sannan dole hukunci kuma akan wani muayyadi daban wannan babu wanda suke bayani wannan ma sai ahli sunna so in bid'a ba ba san wannan kashe kashen ba mu ahli sunna gurin ba aka ji wannan mu muke cewa laisa كل من وقع في kufri وقع الكفر kufru alayhi ba duk wanda ya fada cikin kafirci kafirci yake fada kansa ba ko muke wannan bayanin dalla dalla daki daki ko karatu na na shekaran abin nan shekaran jiya lahadi sai da dai wannan bayanan saboda mu muna wannan bayanin muna adalci a baban san masu kafir musulmi wanda zai ce maka bush baya ya kar ba musulmi yake yaka ba ya wahabiya wake yaka shehi ne da rawani a kansa tsoho tukuk amma tsofarsa bai hana shi wannan karyar ba ya ce wai duk wanda bufush yake yaƙa ba musulmi yake yaƙa ba wahabiyawa mai wannan magana take nufi cewa dukkan waɗanda bush yanzu yake kashewa a duniya kafirai ne maganar abin da take cewa ke mutanen da amerikawa da sauran ƙungiyar tarayyar turai suke kashewa a afghanistan ba dare ba rana a gurin wannan tsohon ba musulmi ba ne kafirai ne da ya ce ba musulmi ake yada ba kaga abin sa kafirai ne mutane da suka mutu a iraki tun daga farkon hare-hare da amerika ta kai kuma suke mutu har gobe a gurin wannan tsohon ba musulmi ba akwai mai kafirta musulmi da ya kai wannan kasa guda yake kafirtawa kasa guda to kuma wani ya zo ce wani yanke izala sun kafirta musulmi amma ya manta wannan babu shakka wanda yake faɗar haka bai ma san da ya sunna ba kuma mu ba mu ce wani sunna ta ba za ta inganta ba sai yayi sai yayi a sunna dai sunna ce in ka karanta abu a tsawon buhari kai aiki da shi tsawon buhari ina yana nan shekara sama da shekara dubu musulmi suna aiki da shi tun ma kafin a samu bayyanar wani a cikin wannan kasa ko a samu bayyanar kungiyar izala sai a aikin da suka yi waɗancan a baya ba karɓaɓɓe ba ne ba wanda ya taɓa faɗar haka la iyaka dai kawai waɗanda suke rudu su suke irin wannan rudu don su hana mutane fahimtar gaskiya saboda haka kai hakuri ba a ce maka mushriki ba amma abin da mutum zai yi na shirka ko ba za a fasa faɗa ba wannan kuma yake dan Allah wane irin dalilai ne suka sa suke sa a kimin mutum sallah wanda duk sallah shi ba ta yi ba in yayi shi kadai ba abin shi wannan shine ka'ida amma man sa har salatu su har imamu wanda sallar ta shi kadai idan sai ta yi kyau da shi kiran in yayi sallah ta in yayi sallah da mutane sallar ta idan wanda sallar ta shi kadai ba ta yi ba to ya ku zuwa ina sannan kuma ya ce meye matsayin nikabi a musulunci kuma meye hukuncin aibata shi ko aibata mata masu sashi to shi ne abin da mace take rufe fuskar ta kabar idanuwan shi yake kira niqab hijab abin da ake rufe hijab shi kuma ayo mace tsari ba tare da tana fita tana gauraya da maza ba shi ne hijab asalin kalmar hijab abin da take rufe kenan wa idza sa'altumuhunna mata'an hunna min wara'i hijab hijab shi ne kamaki tsakanin maza da mata kada su gauraya da juna sai ki kira hijab jilbab kuma shi ne lullubin da mace take rufawa a jikinta don ta rufe abin da sai ake kira jilbab suturar da za ta sa ta rufe jikinta ce ake ce masa jilbab saboda ka kalmomi ne mai kama kuma wanda ta rufe fuskarta kamar ana ganin idanuwan su tana ganin mutanen da suke a waje su ko ba ta ganin fuskar shi ake kira niqab matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna sa niqabi don haka mutumin da zai ɗauki macen da suke sa niqabi kaga kamar yana sukan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta annabi ya gani ya tabbatar da wannan mutum ya soki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan izgili ne da Allah wanda yake kuma izgili da ubangiji babu shakka wannan ya kafirta wanda duk zai izgili da Allah yana sanar cewa wannan hukunci Allah ne ya saukar da shi قل أب الله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم la ta'tadiru dakka farkun ba'da imani saboda izgili da abin da ya tabbata shari'a ne kai da kai kake izgilin nan shari'a ne kuma ka ci gaba da izgili da shi wannan yana kai mutum ga ridda wannan kuma yake tambayar a gaya masa a yake cewa ma'anar wannan hadisi kana rasulullah ta ya'jinu ay ya'tabidu ala yadayhi manzo Allah ya kasance yana ajinu wato yana dogaro bisa hannayensa lokacin da zai tashi lokacin da zai tashi daga sujjada ya tashi tsaye wani hadisi ne a isnadin sa mai kyau ne yana cikin al-mu'jam al-awsat na tabarani hadisin abdullahi dan umar hadisin ya inganta yana cikin al-mu'jam al-awsat na at-tabarani saboda ka ajino sunna ce dan mutum yayi ba a aibanta mishi dan mutum bai yi ba a cewa sallarsa ta ta lalace ko kuma yayi laifi dan bai yi ba saboda wanda yi ya zo da abin da yake sunna wanda kuma bai yi ba wani abu ne na sunna ya rabu da cikin sallar amma sallar tana nan tayi wani kuma yace ya ingancin wannan hadisi man sannan yace ya ingancin wannan hadisi man qala ana falaysa huwa wanda yake ana falaysa huwa wannan ba gaskiya bane manzo Allah bai yace ana ba a aji ko ba ko ba ba ya ce ana sayyidu waladi adam ba ana sayyidu waladi adam ana ibn abdul muttalib saboda haka annabi ba ce ana kuma a ce ya ce wanda yake ana falaita huwa wato wanda yake ni bai isa ba annabi bai isa ba wannan ba gaskiya bane kuma ya zamu yi magana babu ana duk magana akwai ana a cikin ta sannan maza Allah ya ce wanda ya nemi nasiha da ka ba wannan la ta zaba kada kai hushi yake eh, mai ma'anar sa ban san me yasa yake cewa mai ma'anar sa me yasa yake tambayar ma'anar la ta zaba kada kai fushi. wata dole zai ce yaya manzo Allah zai ce kada a yi fushi? tare da cewa fushi dabi'a ce da Allah ya halicci dan adam da ita annabawa ma suna hushi balamma sakata an Musa al-ghadab annabawa ma suna fushi. to za a annabi ce kada a yi fushi? malamin suka ce abinda ake nufi da kada ka yi hushi ma'ana kada ka wato yi abin da hushinka ya yi maka shitta irin abin da hushinka ya nemi ka yi lokacin da mutum ya yi hushi sai yanzu ya karanta masa wani abu ya kamata in dau mataki ai mutumin nan bai kamata in kyale shi ba ya kamata gobe in je in yi kaza kaza kaza wannan abin da shitta yake maka illa'i kada ka yi aiki da shi abin malamai suka ce natijatul ghadab abin da hushin zai haifar kada ka yadda ka ɗauke shi a matsayin abin da za ka yi amfani shi ne abin da yake nufi za ka amma hushi ana yin fushi da wasu ma'ana suka ce anan fushi iri biyu ne akwai fushin da za ka yi dan Allah akwai kuma fushin da za ka yi dan kanka to ana kwadai da kai kada ka yi fushi dan an taɓa ka amma dan an taɓa ubangiji kai fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa fushi idan an taɓa dokar ubangiji babu sanda ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana fushi kamar lokacin da za a kesa doka ta ubangiji wannan hushin da dama za ka samu a kanka ka yi hushi saboda an taɓa sinin Allah amma idan kai wani abu na na nafsika wani abin da yake rabanka ne kai aka taba to kai hakuri ka danne wannan yana da kyau sai hadisin da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan kharaja min al-khala'i sala ghufrana da ya fito daga banɗaki yakan ce gufrana ka wannan yana cikin ainihin sahihai hadisi ne sahihi in ya fito daga cikin gurin ba haya yakan ce gufrana ka yau wani ne ka gafarta mu haka da hadisin da yake idan kharaja min al-khala qala alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani ya kala wani fi jasadi ba san kalma fi jasadi ba amma azhaba anni al-adha wa afani wannan ba inganta sannan hadisin Allahumma ajirni min nar sau bakwai shi ma wannan hadisi ne ya inganta daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce ka faɗi wannan bayan kowace sallah ta farilla bayan ka gama kowace sallah ta farilla kana iya faɗar wannan wannan kuma yace ka roƙa mun addu'a ka roƙa ka roƙa mun addu'a ga jama'ar da ke wurin nan ah, in rika gane karatu Allah sa ka gane ma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimna wa ya mufassima Sulaiman fahimna Allah madaukakin sarki ya samu dace sai wani satin insha Allah wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi